Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Babale da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na yammacin yau Litinin. Hudu ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ta farko ga Hafiz da kanin labarai. A yau Litinin ne aka fara taron farko kan yanayi na Afirka a birnin narobi na kasar Kenya. Shugaban Rasha Vladimir Putin na shirin karɓar bakuncin takwaran aikinsa na Turkiyya Rajib Tayyip Erdogan a yau Litinin. Shugaban Afirka ta kudu ya faɗa jiya Lahadi cewa wani kwamitin bincike mai zaman kansa ta gano cewa babu wata shaida da ke nuna cewa wani jirgin ruwan Rasha ya tara makamai Afirka ta kudu don kaiwa Rasha. To kanin labaran kenan aka saurara. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa sojojin juyin mulkin Nijar sun sassauta takunkumin hana shawagi kan iyakokinta na sama ga wani rukunin jirage ko mai masana suke cewa? lalle za a ga sauki saboda jiragen nan da suke taya su da kan suna kawo wasu daga cikin kayayyakin nan wanda muke soyowa kuma ga jirage na ɗaukar kaya misali sannan kwararru daga kasashen Nijar da Najeriya sun yi wani taro a game da matsalolin da suke neman yi wa nahiyar Afirka katutu da kuma hanyoyin magance su. duk ƙasan da aka yi juyin mulki sai ka ga mutane sun fito suna murna kenan wannan ya ishe su wa'azi ya ishe su gargadi ya kamata in dai suna so a bar juyin mulki a afirka su fito su dage su yi mutane aiki to muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin kazalika a yau ne aka rantsar da shugabanni biyu a nahiyar afirka za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin namu a yau kamar yadda muka saba a rana irin ta yau litinin baban gida jibrin zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam sai kuma wasu daga cikin sakonnin ku masu sauraro amma fa duk waɗannan sai bayan mun je yadda halin da duniyar mu ta wuni jama'a assalamu alaikum a yau litinin ne aka fara taron farko kan yanayin na afirka a birnin nairobi na kasar kenya shugaban kenya william ruto ne ya buɗe taron na kwanaki uku inda ta fi wurin taron cikin wata mota mai amfani da wutar lantarki kamar yadda kamfanin dallancin labarai na associated press ya rawaito maimakon amfani da ayarin motocin gwamnati da aka saba nahiyar afirka mai mutum sama da biliyan ɗaya na fama da matsalolin sauyin yanayi duk da cewa ita take haifar da adadi mafi kankanta a abubuwan da ke haddasa ɗumamar yanayi a duniya ɗaya daga cikin ƙalubale da nahiyar ke fuskanta wajen tunkara sauyin yanayi shine rashin wadatattun bayanai da za su iya yin hasashen yanayi a yawancin duniya yin hasashen yanayi abu ne da ake yi kullum yana taimakawa mutane su yanke shawarar yadda za su sa tufafi ko inda ya kamata su yi tafiya ko ma lokacin da ya kamata su nemi wurin fakewa. Shugaban Rasha Vladimir Putin na shirin karɓar bakuncin takwaran aikinsa na Turkiyya Rajib Tayyip Erdogan a yau Litinin. a daidai lokacin da turkiya da mulshar ɗinkin duniya ke kokarin farfaɗo da yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwan ukraine tattaunawar shugabannin biyu wacce za a yi a birnin sochi ta biyo bayan taron da ministocin harkokin wajen rasha da turkiya suka yi a makon da ya gabata bayan da ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov ya ce ya baiwa turkiya jerin bukatar rasha na sake fara shirin fitar da hatsi ta tekun bahar al-aswad A watan Yulin da ya wuce ne Rasha ta fice daga yarjejeniyar inda ta yi korafin cewa ba a mutunta yarjejeniyar da ta yi daidai da alkawarin kawar da cikas ga fitar da abinci da taki a Rasha. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ta faɗa yau Litinin dinnan cewa ta sun lalata wasu jiragen ruwa masu ɗan gudu na Ukraine guda hudu a yankin arewa maso yammacin tekun Bahar al-Aswad. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki, shugaban Afirka ta kudu ya faɗa jiya Lahadi cewa wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya gano cewa babu wata shaida da ke nuna cewa wani jirgin ruwan Rasha ya tara makamai a Afirka ta kudu don kaiwa Rasha. Robin Brigetti, jakadan Amurka a Afirka ta kudu, ya yi zargin cewa a watan Mayun da ya wuce ne wani jirgin ruwa na kasar Rasha ya tsaya a sansanin sojin ruwa na garin Simon da ke kusa da birnin Cape Town domin karɓar kayan yaƙi da za a kai Rasha. Zargin ya haifar da rudani kan matsayin da Afirka ta kudu ta ɗauka na zama 'yar ba ruwanmu a rikicin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, lamarin da ka iya janyo ƙasar a fushin ƙasashen yammaci ta hanyar ƙaƙaba mata takunkumi. shugaban afirka ta kudu ya ce zargin ya rage darajar kasar to nan ba da jimawa ba hafiz zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan ga rahoton mu na farko a yau litinin aka rantsar da shugabanni biyu a nahiyar afirka daya a kasar zimbabwe bayan da ya lashe zaben shugaban kasar mai cike da rudani daya kuma a gabon bayan da ya yi juyin mulki kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da mahmud lalo ya haɗa mana a wani biki da aka yi mai kayatarwa a harare babban birnin ƙasar zimbabwe shugaba emerson manangagwa mai shekaru 80 ya sha rantsuwar kama aiki a wani sabon wa'adin shekaru biyar bayan da ya lashe zaben da aka yi a makon da ya gabata bikin ya samu halartar shugabannin ƙasashen afirka ta kudu mozambique da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo manangagwa ya samu nasarar lashe zaben ne bayan da ya samu ƙuri'u sama da miliyan biyu wato kashi 52.6 cikin ɗari na ƙuri'un da aka haɗa inda ya doke abokin hamayyarsa nelson chamisa na jam'iyyar ccc mai adawa wanda ya samu kashi 44 cikin 100 sai dai masu sa ido da dama na kasashen ƙetare ciki har da ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen kudancin afirka ta sadc wacce ta ce zaben ba shi da sahihanci saboda ba abu ka'idojin da doka ta tanada ba outside a new, clean, fresh and a proper election. kakakin jam'iyyar adawa ta ccc kenan yake cewa sake gudanar da wani sabon zaɓe ne kadai zai gamsar da 'yan ƙasar zimbabwe ba za mu lamunci duk wani abu da ya gaza haka ba ita dai jam'iyya mai mulki ta zani pf ta musanta dukkan zargin da 'yan adawan ke yi na ikirarin cewa an tafka magudi a zaben Tuwacen kasar gaban kuma a yau aka rantsar da General Brice Ngema wanda ya jagoranci juyin mulkin da ya kifar da gwamnatin Ali Bongo a ranar 30 ga watan Agustan shekarar 2023. Kifar da gwamnatin da General Brice ya yi ya kawo ƙarshen mulkin iyalan Bongo waɗanda suka kwashe kusan shekaru 56 suna mulkar ƙasar mai arzikin man fetur. a rantsar da general janar ne cikin tsawaran matakai a libreville babban birnin kasar ta gabon Ibo Mandaza mai bincike ne kan al'amuran siyasa da tattalin arzikin kasashen yankin kudancin Afirka a hirar da suka yi da James Batty na sashen Ingilishin muryar Amurka. ya ce akwai ayyuka a gaban shugaban sojin kasar. Ya ce abin da jarar Ingema ya fi mai da hankali a kai shine yana so ya mai da kasar ta gaban bisa hanya madaidaiciya saboda an yi watsi da abubuwa da dama a kasar. Kada ku manta ya kuma ce ba shi da ra'ayin shugabantar kasar. Yan adawa a kasar ta Gabon wacce ke tsakiyar nahiyar Afirka sun fara kira ga sojojin da suka yi juyin mulki da su yi maza su mai da kasar bisa tsarin demokuraɗiyya yayin da masu sharhi suke ta dasa alamar tambaya kan matakin da sojin suka ɗauka da rantsar da jiran ingema. Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. kai da Mahmud Lalo, masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da ci gaban labaran duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai ɗauki matakai kwarara da suka hada da har da mayar da mutane kasashensu na asali bayan zanga-zangar da aka yi a kan titunan Tel Aviv wacce ta rikide ta koma tarzoma. 'Yan ƙasar Eritrea da ke zaune a birnin na Tel Aviv suna ta wata tarzoma inda wasu bangarori da ke hamayya da juna suka yi rikici kan siyasar ƙasarsu lamarin da ya kai ga jirkata mutane da bata dukiya rikicin ya rikide zuwa tashin hankali a titunan birnin tal aviv a ƙarshen wannan makon yayin da ɗaruruwan magoya bayan gwamnatin eritrea da 'yan adawa suka yi ta jifan 'yan sandan isra'ila tare da fasa gilasan wundunan shaguna mutane da dama sun samu raunuka ciki har da jami'an tsaro inda harbin bindiga ya samu akalla masu zanga-zanga uku wannan rana ta kasance ɗaya daga cikin ranaku da aka fi samun tashe-tashen hankula akan titina a isra'ila tsakanin masu neman mafaka na afirka da 'yanci rani a cikin 'yan shekarun nan daga ƙarshe yau litinin yawancin al'amura sun tsaya cika a kudancin taiwan yayin da mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da haikun ta ci gaba da mamaye garuruwa da filayen noma. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala, yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Wannan karan zamu nufi Nijar. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar sake bude sararin samaniyar kasar ga wani rukunin jiragen sama da nufin baiwa matafiya damar zirga-zirga tsakanin Nijar da sauran kasashen duniya. Kwanaki kaɗan bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekara 2023 ne, Majalisar Soja ta CNSP ta ɗauki matakin rufe sararin samaniyar ƙasar saboda abin da ta kira dalilan tsaro lamarin da ya haddasa damuwa sosai a wajen jama'ar ciki da wajen Nijar. wakilin muryar amurka a yamai sulimu na barma ya aiko mana da karin bayani cikin wannan rahoton yanayin zaman ɗarɗarɗin da aka shiga a baya sakamakon barazanar sai da yawo game da harin da aka yi hasashen yiwuwar dakarunta za su kawo nishar ya sa majalisar sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazum yanke shawarar rufe sararin samaniyar kasar ta nijar a ranar shida ga watan agustan da ya gabata to amma bayan shafe makonni akalla hudu a ƙarƙashin wannan tsari a sanarwar da suka bayar hukumomin sun bayyana sake bude sararin samaniyar ga jiragen jigilar fasinja da na harkokin kasuwanci tsakanin nishar da kasashen duniya matakin da masanin sha'anin suhurin jirgin sama tsohon ma'aikacin filin jirgi alhaji mustapha kadi ke ganin ya zo a kan lokaci shina da muhimmanci a huskar sana'a a huskar zamantakewa kuma kan mu manta da ɗalibai namu waɗanda ya kamata su je karatu a ƙasashen waje ko su dawo gida ko waɗanda tun lokacin da aka yi mulki suna can ƙasashen waje suna jiro duk jirgin da zai tashi jamhuriyar nijar nan birnin yamai in turkish ne in tunis air ne in royal air morocco ne to ku tabbata da kai marasa lahiya a ciki za su kai marasa lahiya kuma za su ɗauko magani kuma su kawo a jamhuriyar nijar domin haka tun daga farko tsai da zirga-zirga ta jirage bai kamata ya ɗauki lokaci ba Wanzu da allah ya sa an yi haka sai mu ci alhamdulillah to sai dai jiragen sojoji da jiragen musamman ba za su ratsa sararin samaniyar Nijar din ba sai da izini na musamman daga hukumomin kasar shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar import export alhaji yakuba maraɗi maradi na fatan ganin za a zuba ido sosai kan jiragen da za su shigo da masu fita daga wannan kasa daman duka kasuwancin da ake yi yawanci dai duk da kanmu muke zuwa ko kuma mu wakilta daga cikinmu wasu su je su yo ciniki su zo insha Allah lalle za a ga sauki saboda jiragen nan da suke taya su da kansu suna kawo wasu daga cikin kayayyakin nan wanda muke sayowa kuma ga jirage na ɗaukar kaya misali su waɗannan masu riƙon ƙasa ta yau sojoji ƙwararri ne a bisa ga fannin tsaro mun san sun ɗauki matakan cewa za su rarrabe dan duma da dan kabewa wato shine cewa jirage waɗanda suke zuwa saboda su kawo arzikinsu mu kuma mu arzuta da su su kuma su arzuta da mu misali fannin kasuwanci tsakaninmu da su kuma za su rarrabe da jirage waɗanda za su zo don su cutar da mu. Matakin na zuwa a wani lokacin da ake fama da karancin man jirage sanadiyar takunkumin ECOWAS. Sabili kenan masana ke gargaɗin gwamnatin Nijar ta ɗauki wannan matsala da mahimmanci. wannan matakin ne sun ba mu daman mu ce ita ma kamfanin mu ta matatan mai wadda ake ce masu ta soma hidda mai na jirage tun hidda mai na jirage ya da wuya wato wajen da huwal mai kina na birut huta ɗaya za a karawa sa a hiddo mai na shirki sanarwar hukumomin ta ce an umarci ma'aikata su yi tsaye kan na'urorin fake sararin samaniya don hango kai da kawon jiragen da za su ratsa ƙasar ta nijar a yammacin asabar ɗin da ta gabata ne wa'adin ayyukan sojan faransa a nijar ya zo karshe kamar yadda hukumomin ƙasar suka shata a yayin da a yau litinin ake ci gaba da zaman dirshan a wuni na hudu a sansanin sojan faransa da kenan ya mai. a ci gaba da matsin lambar ganin sun fice daga kasar sule mummuni barma muryar amurka daga ya mai a jamhuriyar nijar. to da mummuni barma har yanzu muna Nijar ɗin inda aka kammala taron masana da suka yi nazari kan matsalolin da nahiyar Afirka take fuskanta musamman ta'azzarar juyin mulki. An kuma tattauna a game da matsalolin tsaron da suka addabi wasu ƙasashen nahiyar a wurin taron. Masanan dai sun ba da shawarwarin da suke ganin za su taimaka wajen kawar da juyin mulki a nahiyar Afirka. Daga Agadas ga Hamid Mahmud da rahoton. Juyin mulki ba sabon abu bane a nahiyar Afirka ko da yake tun shekara ta sa'in yawancin kasashen Afirka sun fahimci bukatar rungumar tsarin dimokuraɗiyya don samar da ci gaba a nahiyar ko da yake a baya-bayan nan nahiyar na fuskantar dawowar juyin mulki inda tun shekarar da 2020 ai juyin mulki akalla a kasashe bakwai na nahiyar Afirka da suka haɗa Burkina Faso da Sudan da Chadi da Guinea da Mali da Nijar yanzu kuma Gabon mafari kenan da masana harkoki yau da kullum na Nijar da Najeriya Najeriya gudanar da taron yadda za a tunkari matsalolin da ke haifar da juyin mulki a nahiyar inda masanan ke ganin ya kamata a sake duba dalilin da ke saka sojoji juyin mulki da kuma yadda shugabannin za su buɗe sabon babin ci gaba a nahiyar. Muhammad Elladi masani kan harkoki yau da kullum da ya fito daga jihar Kaduna Najeriya. Ya kamata shugabannin Afirka su farka daga baccin da suke ya Hausawa suna cewa sai bango ya tsage kadangare ke samun wurin shiga. Duk kasan da aka yi juyin mulki sai ka ga mutane sun fito suna munna. Kenan wannan ya ya ishe su wa'azi ya ishe su gargadi ya kamata in dai suna so a bar juyin mulki a afirka su fito su dage su yi mutane aiki mutane su samu sauƙin rayuwa sannan su juyin mulki ya matsa in dai shugaban afirka ba su farka daga baccin da suke yi ba alkawarin da suka yi ma talakawa na kiwon lafiya na abinci na makarantu na hanyoyi ba su yin shi to su sani yanzu aka fara juyin mulki juyin mulki ba za a fasa shi ba masana na ganin lokaci yayi da zababbun shugabannin afirka za su yi wa jama'ar su aiki wajen baiwa bukatar mutane mutanensu ko fiye da bukatun kansu alkasun mato masanin harkokin zamantakewa a Nijar. Duk inda ka duba kashe aka bincika kaga iske rashin gaskiya yana nan. Dole sai an komo an yi gaskiya an yi adalci in babu adalci wannan baya karewa masalolin da suke kawo waɗannan abubuwa na farin rashin sayuwa a bisa ka'ida wai wanga abun ko ina kowane lokaci an yi kudeta kowane lokaci an yi kudeta wai me yake kawo shi a bincika me yake kawo shi abun da ke kawo shi a mushi magani a gani in ya ka ciwo magani ake mushi da an mushi magani ya warke. Masanan na ganin maimakon a mayar da hankali wajen magance manyan matsalolin Afirka kamar cin hanci da rashawa da rufa-rufa da talauci da wage gingibin da ke tsakanin talaka da meshi da dai sauransu. Wasu shugabannin Afirka sun mayar da hankali ne wajen tarawa kansu da dangin su dukiya bayan burinsu na siyasa. Yanzu haka dai kasashe bakwai ne aka dakatarwa daga cikin kungiyar nahiyar Afirka a sakamakon sauye-sauyen gwamnatin da kungiyar ta ce ba bisa ka'ida ba. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. an gaishe ka Hamid Mahmud. sauraro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar Sannan kuma za a koyaushe ake so za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da Farfesa Idris Bugaje babban sakatare a hukumar mbte da ke kula da ilimin kwalejojin kimiyya da fasaha a najeriya bangare da matakin da hukumar ta dauka na inganta takardar shaidar hnd ga masu rike da ita ta yadda za su samu takardar shaidar bsc kafin lokaci ya halinsa idan kuna biye da mu mun dakata ne a lokacin da na tambayi farfesa idris bugaji me zai hana najeriya ta koyi da kasashe irin su ingila da suka daina ba da shaidar karatu ta hnd ld a can baya inda kuma profesan ya shaida min cewa a ita kanta ingila ta yi amai ta lashe John Major, Prime Minister John Major shi ya fitar da wannan tsari eh. fiye da shekara talatin. Kuma shekaru uku hudu bayan wannan suka yi da suka dawo da tsari na kwaleji kwaleji akwai kwaleji a Cardiff akwai kwaleji a Newcastle akwai kwaleji a manyan garuruwan su duka karatun ND da HND an dawo da shi yanzu domin a shekaru yan kaɗan suka gane kuskuren su su Ingila cewa ga masu digiri din sun fito masana'antu ba sa buƙatar karatun da suke a jami'a masana'antu masu ilimin wato sarrafa abu da hannu suke bukata saboda haka dandana aka yi gaggawa aka fito da tsari ba a san a ce mai polytechnic wai sai aka maido shi da sunan college mun je cardiff college kwanakin baya mun ga yadda suke fitar da ng ɗinsu da HND da yadda suke harka da masana'antu da ke nan cardiff tura yaran ma su je su samu makama aiki su fahimci makama aiki a waɗannan masana'antu a kuma ba su diploma su da haya national diploma so ingila ta ta dawo da tsarin NDHND amma saboda ki da kunya ba za su ce masu polytechnic ba sai dai a ce masu college. To kamar kwanaki ka bayyana cewa kun gabatar da bukatar yin sauyi ga gwamnatin da ta shuɗe. Akwai wani niyya da kuke da shi na tun daga shi an yi sabuwar gwamnati ku sake gabatar da irin wannan? To ba mu ce ba Eh. cewa za a yi wani abin kirki ba a wannan gwamnati muna da fatan za a yi abin kirki saboda ni wannan gwamnati ta ce ilimin fasaha yana ɗaya daga cikin wato manyan abubuwan da za ta duba muna fata za a zo na farko ma a cire bambancin da ake nuna ma mai hnd da mai digiri wajen aiki yanzu in ka je civil service wato ma'aikatan gwamnati mai hnd da ya zo matakin shawar sa ce tsayana ko da ya je ya ƙara kwasa-kwasai da ƙarin ilimi wajen sanin makama aiki sai a zaka da shi wuri guda mai digiri ko zai wuce har ya zama director a polytechnic wanda su ne suke fitar da masu HND mai digirin jami'a zai zuwa ɗauke shi assistant lecturer mataimakin lecturer amma wai mai HND sai a ce wai tafi workshop technologies amma polytechnic din kenan amma To shi ne yanzu mun bada mun bada shawaran cewa duk wanda ya zo da HND mai mm-hmm. kyau upper credit da sauransu a ɗauke shi a matsayin assistant lecturer domin wannan tsari ne nasu dan jami'a ba kore bai shiga cikin tsarin ba bai san yadda yake ba an zo an ɗaukaka shi an nuna su ne kamar shugabannin wannan wannan fanni mm-hmm. wanda bai dace ba yanzu mun kai wannan proposal din ita ma shekara biyu ana nan ana ta nazari head of service waye waye ana nan kwamitin establishment ga sunan suna ta muna dai sauraron su lalle a ba damar masu cin gida masu shigo polytechnic a matsayin assistant lecturer idan an jami'a ya zo a dan yi kara a bashi shigo amma ba tsarin sa bane polytechnic tsari ne na masu hired national diploma su ya kamata a bari su shugabanci wannan tsari kuma a ba su dama su karo digirori gaba yadda za su zo su inganta tsarin yadda zai biya bukatun ƙasa. To raka dai wai me ke haifar da wannan gasa ko kishi da HND da kuma <laughs> bangaren digiri tunda ga wasu kasashe da suka fi ci gaba sun canja amma mu har yau. Wai wani abu ne wanda kwakwalwar bakan fata ni ina ganin wata irin kwakwalwa ce daban. Wato kullum sai ne aka yi da mai tura suka koya mashi bai kirkiro nashi na ci gaba ni ina jin wannan shine abin da ke dakile mana tunani domin yanzu in ka je Portugal da din ka master za a baka kai tsaye kai da wasu kasashen turai ba wannan bambancin wato tsari ne wani tunani ne na mu hayo mu kuma tsakani da Allah tsarin wato public service wato aikin gwamnati yan digiri su suka mamaye shi so ni ina ganin suna ganin yan sng suka taho da yawa wato sun kasance musu kamar kishiyoyi eh, shi yasa ake ta bi a dakile shi amma akwai waɗanda suka hoɓɓasa har aka fitar da doka daga sanat na Najeriya cewa a cire wannan bambanci a bar kowa ya kai duk matsayin da zai kai in ma za ka kafin ka kai da ko digiri ke ko HND wasu ma har sai sun yi masa to ni zai ne yasa ba a dinga nuna wannan bambanci shi eh. kuma mai karatun HND ya fi iya sanin makama aikin kuma makama aikin shi ake bukata don ci gaban kasa wai ba dogon turanci ba to wannan wato wani ciwo ne wanda muna wata a hankali za a warkar da za a warke daga gare shi a kan ma baki daya saboda kasashen duniya duk sun watsar da wannan abu amma mu muna nan rike da shi eh. domin tun mulkin mallaka an ka aka ba mu shi eh. mun rike shi kamar addini eh. abin da akwai ban takeici gaskiya to professor a karshe wani kwarin gwiwa zaka bai wa masu rike da wannan takarda na ganin sun himmatu wajen komawa karatun nan da kuka da shi to sandi wallahi ku jajirce ku ci gaba da tsayawa tsayin daka domin ci gaban ƙasa wannan tsari da muka fitar da shi cikin ku masu son zuwa su ƙara karatu gaba an ba ku dama ku zo ku samu digirin nan da ake cin magana kan shi kuma a ba ku ku rika ku je ku yi master ɗin, ku je ku yi doctorate ɗin, a haɗa komai a dawo a ga waye take wa ya sai wani iya aiki to ma sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu Profesa Idris Bugaji shugaban hukumar MBTE da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leda Gresham naku baban yi jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon a da tangarda kanji marar ilimi abun rainawa to akai da baban gida jibrin yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta saƙon imel. To bari mu fara da sakon Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Waɗanda suka ce yau mun shigo ne domin mu yi kira ga shugabannin Afirka da su sake salon yadda suke mulkar al'ummarsu ta inganta rayuwarsu ta yau da kullum ba tare da kunci ba. Yin hakan ya fi musu da yiwa sojoji garan bawul ko ƙarin girma don gudun juyin mulki. Sai kuma shi ma wannan sako na haɗin gwiwa wanda ya fito daga Yakubu mai aski ba da raka. da malam jafaru badaraka da sanusi sunusima da da mamman sani dauda da gali mamman ibra waɗanda suka ce assalamu alaikum sashin hausa na voa a zahirin gaskiya za mu cewa mun yi babban rashin fitaccen malamin addinin musulunci sheikh imam malam amadu mai wa'azi na nan jihar mu ta da magaram a jamhuriyar nijar inda muke amfani da wannan lokaci wajen aika saƙon mu zuwa ga ɗaukacin iyalai da 'yan uwa da kuma ɗalibansa tare da masoyansa allah ya kara basu haƙurin jure wannan rashi amin suma amin sai sakon isun dila faki wanda ya ce assalam biyu hausa ganin yadda muka tsinci kanmu a yanayi na tsadar rayuwa a ƙasarmu najeriya nake kira ga 'yan uwana talakawa manoma kuma masu iyalai don allah duk wanda ya samu amfanin gonarsa to yi kokarin adana shi don kada tsadar ta ruɗe shi ya sayar daga baya koma gidan jiya sai sakon yusuf mai da gololo jihar bauchi wanda ce salam ya hausa ku bani dama ne kira ga shugaba bola ahmed tinubu a sani fa ka cika kwana ɗari akan ga mulki amma mu har yanzu 'yan najeriya ba mu gani a ƙasa ba dama mun san inda kafar gaba ta taka ta baya ma nan za ta taka a ƙarshe sai sakon shehu adamu da jau. wanda ya ce muna fata sabuwar ministan jin kai da kawar da talauci a najeriya beta edu za ta fi wacce ta gada wato sadiya umar faruk musamman ma a shirin nan na 'yan fawa da zarar wata ya kare kawai mu ji alat wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a bayan a takaice. A yau Litinin ne aka fara taron farko kan yanayi na Afirka a birnin narobi na kasar Kenya. Shugaban Kenya William Ruto ne ya buɗe taron na kwanaki uku, inda ya tafi wurin taron cikin wata mota mai amfani da wutar lantarki, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito, maimakon amfani da ayar motocin gwamnati da aka saba. nahiyar afirka mai mutum sama da biliyan ɗaya na fama da matsalolin sauyin yanayi duk da cewa ita take haifar da adadi mafi kankanta abubuwan da ke haddasa dumamar yanayi a duniya shugaban rasha vladimir putin na shirin karɓar bakuncin takwaran aikinsa na turkiyya rajib tayyip erdogan a yau litinin a daidai lokacin da turkiya da majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwan ukraine tattaunawar shugabannin biyu wacce za yi a birnin sochi ta biyo bayan taron da ministocin harkokin wajen rasha da na turkiya suka yi a makon da ya gabata bayan da ministan harkokin wajen rasha sarge lavrov ya ce ya bai wa turkiya jerin bukatun rasha na sake fara shirin fitar da hatsi ta tekun bahar al-aswad Shugaban Afirka ta kudu ya faɗa jiya Lahadi cewa wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya gano cewa babu wata shaida da ke nuna cewa wani jirgin ruwan Rasha ya tara makamai a Afirka ta kudu don kaiwa Rasha. Robin Brigetti, jakadan Amurka a Afirka ta kudu, ya yi zargin cewa a watan mayin da ya wuce ne wani jirgin ruwa na kasar rasha ya tsaya a sansanin sojan ruwa na garin simon da ke kusa da birnin cape town domin karɓar kayan yaƙi da zai kai zuwa rasha Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai ɗauki matakai kwarara da suka hada da mayar da mutane ƙasashensu na asali bayan zanga-zangar da aka yi akan titunan Tal Aviv wacce ta rikide ta koma tarzoma. 'yan ƙasar eritrea da ke zaune a birnin na tel aviv suna ta da wata tarzoma ta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin amma idan allah ya kai mu zuwa can an jima da daren ku wato misalin karfe tara da dare da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon ghana da gmt za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin kada a yi nisa a dakaci shirin yau da gobe. yanzu a madadin muhammad hafiz babali wanda ya taya ni gabatar da shirin da julie ladas gresham da ta shirya kuma ta bada umarni sai injiniyan mu mr chang ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi ma'assalam.